Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na muhallinka rayuwarka tare da ni Garba Aliyu Zariya Shiri da ke kawo mai sauraro bayanai da suka shafi noma da kiwo. Wannan shirin zai ɗora ne daga inda muka tsaya bakon jiya, wato jihar Kebbi da ke tarayyar Najeriya inda muke ji daga bakunan manoma. Ba tare da wani ɓata lokaci ba sai mu shiga cikin shirin tsundum. bayan lemani ise magi ya rumfe ido shi na kabata gamba ilo ka tare hanya dawo ka wuce iyakar gonar Iye dawo ka wuce iyakar gonar Madalla harkar noma dai a zahiri a yanzu zai yi wuya cikin jihohin Najeriya idan jihar Kebbi bata zo na farko ba to kuwa tana cikin sahun gaba ta fannin noma musamman na shinkafa. Komawa harkar noma ga dangadan musamman na shinkafa na biyo bayan kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ne kwanan baya can. cewa manoma a miƙe tsaye har su manoman jihar Kebbi suka amsa suka ce idan har an ba su dama to kuwa za su samar da kayayyakin abinci da za su ishi mutan ƙasar har ma a rika kaiwa ƙasashen waje. a lokacin ziyarar aiki da na kai kwanan baya ne na gani a zahiri har ma na tambayi mai martaba sarkin kabin argungun alhaji muhammadu ismail mera na ga sarakuna da talakawa duka an koma gona shin yanzu ne aka farga ga mai martaba sarki to noma ai gadon shi muka yi al'amari ne wanda yake munan shine masana'a ko sana'a ta farko sannan kamun kifi shine na biyu Eh, kuma mu ba talaka ba sarki kowa noma yake ah, mahaifinmu ya yi suna kwarai da gaske kan noma da kawajin sababbin hanyoyi na noma kwarai da gaske a cikin ƙasar nan wannan noman rani da ake ta alfahari da shi yanzu asali shi ya kawo shi eh, kusan shekara talatin da wani abu ya so noman rani nan da shi kaɗai yake ya sa shinkafa da rani tun mutane na shara a ban ruwa shinkafa ta yi har ya zan mutane suka so koyawa gare shi a hankali a hankali har ya gwamnatin da hadayya gwamnatin jiha suka shiga har Allah ya kawo mu inda muke yanzu so mu kuma tun muna ƙanana haka yake zuwa da mu gonan tun ba mu shiga primary ban ya fito da yamma zai tafi sai mu rugo mu bi shi sai sai abin a bayan ɗakin shi ko wani mu yana dan gona sai ce ne gonan shi tun muna ƙanana kuma bai taɓa sha ah, ku daina ba so mun tashi da shi kuma sana'a ce wadda yake eh, muna girma mata kwarai da gaske Ah, mahaifanmu mun tashi muna ganin su a cikin gona saboda hakan kuma allah ya sa shawa abun cikin zuciyarmu tun zamanin muhammadu kanta wanda ya fara tun zamanin muhammadu kanta wanda ya fara riko za ku wayo duk wanda ya yi sarki ya riko kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international Yanzu sai mu ƙara bin sarkin noman jihar Kebbi, Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga, wanda ya bugi kirji ya ce idan ma akwai sarkin noman duk duniya to shi ne. Na nemi ji daga gare shi inda yake samo ingantattun iri da yake shukawa a gonakinsa. Kamar da nake gaya maka ba muna wannan aiki da ƙashin kanmu kadai ba. Idan aka yi maganar iraruwa muna samutan ah, wato iri ah, mai inganci daga ainihin gwamnatin tarayya. da kuma kamfuna wanda muka san su ma sun shahara akan sha'anin wato samar da iraruwa irin su maslaha seed suna samar da iraruwa masu inganci so su firimiya da sauransu so wurin samar da iri za mu samu iri ingantacce wurin kuma samu ƙwararru za mu samu wasu akwai su irin dr ino usman daga abu zaria akwai su eh, shi eh, ubandoma wanda shi ne yake regional head namu na masu kula da ruwa masu inganci daga can dai da sam shekalariya sannan kuma muna da mutane irin su dr kamba daga ah, usman danfodi university wanda suna tura mana ɗalibansu a can mu suna eh, wato suna attachment da mu suna ganin da ake aikin gona su ma kan tofa albarkacin su sannan kuma ah, akwai lokacin da muka je da su farfesa mahmud dan yaro magaji gondi su mutane farfesoshi da yawa irin su farfesa bs malami a university aleru akwai umar faruku bello jega farfesa umar faruku bello jega akwai farfesa yakubu auna duk wa'yan dai masana aikin gona ne sun ziyarci wannan gona tamu sun tofa albarkacin bakinsu sun ba da nasu shawarwari kuma da haka muke biye da wannan gona to alhamdulillah wani abin al'ajabi wannan shekaran da daminan da ta gabata a daula farms mun ninka abincin da muka yi shekaran ta gabata kamar su uku duk da eh, matsalolin da ake cewa an samu so mun yi ɗimbin masara a gona shinkafa mun yi ta adawa da sauransu so ba mu tsaya ta nan ba kuma muna ɗaya daga cikin ah, wato masu ba da shawara da kamfanin labana rice saboda tun kafin kafa shi ana tare da mu muna biye muna ba da mu kuma na amfani da damar da muka samu ta ziyartar vietnam da sunan noman shinkafa ziyartar thailand da sunan noman shinkafa so shi ne muka zo cikin taimakon ubangiji allah da yake allah ba mu eh, shugaba jarumi wanda yake shi duk rayuwar shi bai san komi ba wanda ya wuce aikin gona sanatu muhammadu adamu aleru da za a samu biyun shi a najeriya wanda su haikan magana aikin gona suke yi to ina tabbata maka da arewa ba san abin da ake kira matsala ba da farko dai kaga mun ba shi shawara a kafa wannan kamfanin shinkafa ya ba da goyon bayan shi ɗari bisa ɗari ya gina kamfanin shinkafa to a cikin hirar da aka yi da mu can lokacin da ya gabata na yi ma mutane jama'a masu sauraro cewa wannan kamfani na labana rice za ta ba manomi tallafi na kayan aiki za ta ba shi kuɗaɗe wanda zai sa ya ƙara kuma ya ji karfin sayan su fetur da sauransu ya samu za a ba shi ingantaccen aiki sannan ba ta tsaya nan ba duk abin da kan noma za ta bi ka har gonanka ta saya ta biya ka ta sa mota ta ɗauko ta kawo so lokacin da muka ba da wannan bayani wayansu suna ta mamakin ya wannan abin zai kasance to alhamdulillah yau ga maraye ba mutuwa ba ciwo ba matsalan komai duk wanda a jihar kebbi ko bai gani ba ya ji labari cewa labana tana ba manomi tallafin iri mai inganci tana ba shi takin zamani tana ba shi maganin kashe ciyawa da ah, kwari kuma tana ba shi kuɗaɗe wani kaso don ya ƙara ya yi aikin sannan kuma da ya cire kayan gonan shi tana sai da daraja kuma ta sa motar ta har gonan shi aje a kwaso a kawo kamfani so kaga wannan alhamdulillahi wannan kaɗai zai sa jama'a idan muka gaya musu wata magana gobe wata shafi aikin gona su yi la'akari da ita kuma su tabbatar da cewa a'a muwa ba mutane ne da muke wani kirari ko aje a saka mu ah, labaru irin na karya ba Eh, musamman ne duk wani mai hulɗa da ni jihar kebbi ya san labarin ƙarya bai ta tare da ni kuma sannan ban zama ɗan gurguzu ba da za a je a same shi wata tasha yana zaman banza duk lokacin da ka same ni za ka same ni ina aiki sannan na biyu kamar da nake faɗa wannan gona ta wata daula farms da take garin tsamiya sannan na ce ga duk wani ɗan jihar kebe in ko shi bai santa ba eh, a matsayin aiki da don yana ma'aikacin gwamnati duk mai kasuwan hatsi a jihar kebbi ya san inda ake kira dollar farms kuma abin mamaki na biyu wanda zan tabbata maka duk jihar nan gaba ɗaya ba jihar nan ba duk ƙasar nan ba wanda nake shakku wajen yin abinci mai kwaliti na gona masara in ka sayi daga daula farms mai kyau ne in ka sai shinkafa mai kyau ce kai musamman ma muke buga buhun da abin da yake cikin shi kana ganin shi ido da ido don haka in ka sai mai kyau ka gani in ka sai mara kyau ka gani sannan kuma na biyu a ƙarshen ƙarshe cewa ga ciko duk buhun da za mu sayar maka ba zai ƙasa ga kilo ɗari ba sannan kuma mun ma fi son wanda yake zuwa ba za ka zo mun fi son wanda suke so su zo su ce suna so kaya a auna musu sai an auna musu su saye ta a kilo su tabbatar da abin da sun ka sayi ba muna dura mu ne kawai ɗaya don mu je mu shi kuɗi a kasuwa mu zalunci mutane ko mu yaudare su ba. Arzikin noma ƙasan nan mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma ga masara kuma ga shinkafa ga acca kuma ga maiwa ga alikama muna jirgin man fetur ya motso kasuwa man fetur tattaje duzzuka mun ka watsar da noma mun ka koma akan kwangiloli to gashi arzikin fetur yanzu ya kare kasan nan can gasa da muke kaiwa can kasashen da muke kaiwa kasuwan mai ta faɗi to ku yan najeriya yanzu me za mu komawa kare mu koma kan noma kare mu koma. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne na muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International. To ko da wasu dabaru ne da ya dace sarkin noman duk duniyan ya shaida wa sauran manoma domin su yi amfani da su don haɓaka amfanin gonansu? Ga sarkin noma Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. Ni na je ina noma, shi wanga inda ya samu abin kila wata shinkafa ta shekara ashirin ana bidan maraba da ita ya ta ya saro ta zakara ya tona da ya bi barau da hanya ya shigo da ita ko nawa sai suwa shiga to ni kuma da na noma ta in duba kuɗaɗen da na kashe mata kaga sai in duba an ga cewa na faɗi so amma alhamdulillah kamar da yake ga maka ko me aka noma yau akwai kamfuna masu bukatar shi in dawa ka tara akwai kamfanin da dawa ɗan shi ka so akwai da yawa waɗanda ba su kosan san abin da ake da dawa da sauransu ba ta amma mu da mun ka shahara ciki ko mun ka zurfafa ciki in ce maka ana yin magi da dunkulen magi da garin dawa za ka ce sarki noma ya shi kai to kaga da garin dawa aka dunkulen magi da naman shanu ko naman kaji amma wani manomi in ka ce ma <laughs> ko ka gwada mai kwarin magin ka ce mai da arake aka yi ka arake da haka sha yana jin zaki sai ya dora mamaki <laughs> eh. to amma da yawa mu mun shiga ciki mun san abubuwan da ake da su wani zai ce maka baya cin bota kitsan alade na bota kaga man kwakwa ne ko man kaɗanya so mm. ah, ah, ga sunan irin su ba sai na yi maka nisan da za a ce a'a <laughs> wani da ya tona mana asiri ba to amma ko me kake noma in ka yi akwai kamfanin da ka jiran kashu kai dawa akwai kamfanin mai jiran dawa in kai masara ni da kake gani na yi harakan buhu tun buhun masara bai kai naira ashirin ba nake zuwa mangu yana harakan masara maganan kaji ainihin sarautar noma kaji a bakon manomi nake karyata akwai waɗanda na yi hulɗa da su mangu can akwai su alhaji Amadu zaki mangu na yi hulɗa da su marigayi alhaji garba jajiyar a jos wanda idan na je na sai kayana su nake zuwa gidansu su alhaji dan jinjin su wane ne mai kayan kekuna akwai alhaji lawal dan mulki su nake zuwa a ɗauki motocin su haya in je man in kwashi kayana zuwa lagos saboda ko in kwasa zuwa benin city don haka maganar shiga na buhu ba sabon magana ta ba eh. na yi sayan buhun nan tun bai kai murtala ba ni burocan ni dawo irin su kara yankara faskali su bakori mu je dan dume su alhaji sani dan madamin dan dume su mun kai wato kuma can su saminaka so alhaji lawandi garin saminaka ina kwatanta maka inda addaban masara ko kuma harakan gona don dan eh. dume ita shakon don ta da gona yadda ka ga su giwa giwa kamar dole eh, sa eh, an shiga yawa amma an shiga dan dume can kwara uba take akwai shinkafa akwai masara ko miye akwai so don haka kaga kuma na hulɗa da kamfuna da mu aka buɗe eu flour mill a edo state ewu filamen tana na ewu in ka bar awuci za ka je benin city za ka gani kamfanin ta hansar aka waye gari daga baya gidan siril suka sayi muna ɗiba kayan muna kai gidan siril a jos ka gane to sannan kuma allah ya taimake ni nan an buɗe labana poultry in na yi waken suya na masara su labana poultry suna jirana yanzu an yi labana rice duk shinkawa da ni nomo labana rice tana jira na to alhamdulillahi waɗannan sun sa ba noman da zan je da shakku duk abin da zan je in noma daga baga ini ka noma shi saboda min saboda ina da kasuwa tana jira na yanzu yana ta yana kashin yanzu yana ta yana bagalla yanzu yana ta yana ta gamce yanzu yana ta yana ta ganna ga abu da ta kai ana ga doki bayan lemani ise magi ya rumfe ido shi na ka bata gamba izo ka tare hanya dawo ka wuce iyakar gonar Iye dawo ka wuce iyakar gonar Tun da da sauran lokaci bari mu sake bin babban manajan kamfanin Labana da ke aikin shinkafa a birnin Kebbi domin ya sake faɗa mana irin fargaban da manoman shinkafa ke da shi a yanzu haka. Abdullahi Idris Zuru gabatar da fargaban da kuke da shi. Akwai matsala. Matsalar tana nan shine za a yi marus. Uh, marus shine an dai tura manoma gona sun tafi sun ansa kira sun zuba sun duba dukiyarsu wasu sun sai da gidajensu wasu sun sai da kadarorinsu wasu sun kame awakin matansu sun sayar duk sun sa cikin gona to amma yanzu inda ke da nake maka magana akwai hadari hadarin shine yanzu duk iyakokin ƙasa na Najeriya an buɗe su fallau ana ta shigowa da shinkafa daga wasu kasashe duk da yake ga ƙudurin shugaban ƙasa da tabbatar da mun ce da kanmu to an an buɗe iyakoki gaba ɗai ana shigo da shinkafa to alhaji garba idan aka ci gaba da haka waɗannan manoma da suka sa dukiyarsu da dukiyar iyalinsu cikin noman shinkafa sun ka zo sun ka gama aka zo wannan shinkafa tasu ba ta yi daraja ba menene makomarsu menene makomar ƙudurin shugaban ƙasa na ciyar da ƙasar na abinci menene makomar ƙudurin shugaban ƙasa na samar da aikin a najeriya to kaga abinci ka ina tabbatar maka idan aka ci gaba da yin haka to abinda manomi ya kashe a gona wajen noman shinkafa wallahi bai iya mai da shi balantana ya yi tunanin cin riba an yi mai an yi hasara kana ganin baɗi zai koma baɗi ba zai koma ba kana ganin za a samu wasu za su shiga cikin wannan harkar ta noman shinkafa ba za a samu ba kana ganin za mu ci da za mu kai yanayin da za mu ci da kanmu na shekara ba ba za a yi ba kana ganin ba za mu ci gaba da dogara daga wasu kasashe don ci da mu ba to kaga in an ci gaba da yin haka to haɗarin shi shine za mu koma 'yan gidan jiya mu ta dogara ga kasashen waje kuma mu muna iya bara muna iya kanmu amma ina tabbatar maka yadda aka fara shi inda an bari ya ci gaba haka da nan da shekara biyu ina tabbatar maka alhaji garba sai mun kai mu ma muna kai shinkawa ta ƙasa amma yanzu muna azurta eh, kamfanonin waje muna samun ma eh, wasu ma'aikatan wasu ƙasashe aiki muna samun ma gwamnatocinsu hanyar samun kuɗi amma mu muna kashe kanmu muna kashe kanmu to shawara gwamnatin tarayya ta bincika lamarin nan ta ɗauki matakin da ya dace don a kare manoman shinkafan najeriya daga hasara bana me hasara idan ka kashe naira dubu ƙarshen ta baka samu naira ɗari biyar ba kaga kai hasara gaskiya ne da farko eh, saboda ƙarancin shinkawan za a dinga samun wasu 'yan wahalhalu wannan sai an daure sai an jure kowa ai sai da an dan sai an dan wahala ake sin daɗi kaga mu kamfanonin sarrafa shinkawa da muke sayan shinkafa na manoma in aka wadata manoma suna da, tallafi kuma suka noma shinkafan da ake bukata mu kuma muna saya hannunsu da daraja kaɗan kaɗan farashin zai dinga yana kowa ne an samu karin manoma wasu suka shiga an samu yawan abin da aka noma sannan mu da muke saya muna sarrafa su kuma dole farashi eh, yawan ƙasa kaga an samu ci gaba kenan amma a ce kamfanoni muna da kamfanoni irin su labana irin su umza da ke kano irin su stallion irin su onyx duk da ke nan ah, da su ebonyi rice duk dai na gida ne kuma suna sayan shinkafan nan kuma sun miƙe tsaye a ƙara musu ƙarfin gwiwa a ƙara ma manoma ƙarfin gwiwa kamar magana masu kamfanonin sarrafa shinkafa mu gurin mu a tallafa mu manoma idan suka noma muka saya muka casa aka biya ma najeriya buƙatar ta ta aminci alhamdulillah to matsalar da ke akwai kenan yanzu kuma in ba ɗauki mataki ba baɗi ba a samu masu zuwa noman shinkawa sai dai wanda za su noma saboda cin gidansu. a gaida abdullahi ibrahim zuru. haka dai ne ka so dan maza na gijin zurfi haka dai ne ka so dan maza na gijin zurfi haka dai ne ka so dan maza Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin sashen Hausa na Radio France International da shugaban muryar talaka na ƙasar Najeriya zai duba Kofa Sabuwa da injiniyan namu Hassan Lasan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.